Allah sarki getsu dai ba labari ba mu ganin ya zo ba yanzu yana aiki da zo ba yi ba ah kai inna lillahi da gaske ban gashi ba fa tun da zan nake son tambaye na ce na bari sai an zo dama wannan yake ta tambaya to amma dai duk da ga yi an yi wajen guda hudu baya nan tun da yayin da aka fara shi dai to ga tambayoyin da aka yi kuma yanzu ba fara ba da amsan ko da guda ɗaya ba idan kama hanya ya tafi umra da ce wai sani ma ne kawai ko da yake da gaske ba a wasa da umra ba da kan ce kano ya je ya zauna ka sani bakin kuɗa <laughs> kun ba wa juna juna abin amma an ce ba a wasa da wannan gaba gaba ɗaya tunda maganar addini ne a su'ar khamis kai dai da Allah sa ka shi ya tafi to wannan kafa kam a su'alul khamisu kaifa yamkinuna tafsirul uqubatil jasadiyya in ji su wa'annan Allah turawa kiristoci turawa suke ce to ya zai yamkinuna Eh, tafsirul uqubati mu fassara uqubobin jasadi jiki wannan uqubobi wanda musulunci ya zo da su na jiki ka katar yadda sarki aw jaldin ko bulala wanda ya yi ko daidai aw rajamu ko jefewa fi المبينة في بعض al القرآنية sai kuma ya za ku yi da shi tabbas ya aku ga abu da ake yi. Aljawabu ijabati على هذه على هذا السؤال تنطلق من منطلقات خمسة ذاتنا فتوى دقم فتابير أولا تيدي فرق الدين شريعة وأحكام ربانية برأي نبقى addini shari'a ce hukunce hukunce ne na Allah ba ra'ayi a ciki babu ni ban yarda ba ba ni ina gani ni ban gane ba kuma ka gane ba gane ne ba gaba a'a ya za a hukunta haka ne a masallaci da dama an kaje mutane na shakka ko su ke babu inda yake maka shi bai gane ba to ina gani ya za a hakunta wannan kai isa in kai kana kana neman ka gane da shi shi ku ba gane ne bai ba don me za a yi wannan hukunci to ga akwai bambanci ce a na farko dai ka san wannan addini na Allah ka gane haka Allah ya faɗi haka yake nufi to shikenan wannan kuma sauran tsakaninka da Allah ni ba ni ta cewa a ciki ya yi daɗi bai yi daɗi ba aiki na fitar da abin yadda Allah ya faɗe shi to haka ya kamata mutane su ɗauke addini shi ne Allah ne kuma su ɗin na ai sun yadda akwai Allah sun da kiristoci ne addinu shari'a wa akamu rabbaniya su ne suke su al'ada suke yi su jam'iyya ce addinin su tunda sun ɓata shi sun canza littafi sun canza dokokin, dokar da su same su sai su gyara ta sai daidai hadawansu wa haqqullahi ala ibadihi an yudinu lahu wahdahu haƙƙin Allah da ya wajaba akan bayinsa su yi masa ɗa'a shi kaɗai fa yastamsiku bi shari'atihi su riƙe da tsare-tsaren da ya tsara wa ya'malu bi ahkamihi وليس دين الله للناس من أوضاع الناس وليس دين الدين الله بيكفن في للناس جمتاني من أوضاع الناس دجشي شيء متاني ba mutane ne suka tsara ba Allah ne ya tsara shi yace in za a yi wanki za a yi sallah sai an wanke sai an wanke sai an wanke sai an shafa hatta ya wudu, ballanta na a tattauna a addini ba a tattaunawa alaiha mahu wattashkiku fi shari'atillahi shakka a tsare-tsaren Allah wa akamihi li ibadihi tashkiku fi hikimatihi sawa mutane shakka wajen hikiman Allah wa rafadun لحقه دنيما ورقز حقه جل وعلا في تنظيم أمور عباده بما يعلم أنه من الأصله والأنفع له عند يفهم أبن دي في كوتتوى يفي أمفاني أغريسو kuma ba dama ce kaza ne ya fi kyau ka ce a a Allah ba kaza bai fi kyau ba ina ga kaza ya fi kyau kaga kana ja in ja da Allah ka san dai farkon wanda ya fara yi shaidan haka ce a yi sujada a girmama adamu yana da ilimi shi dai cewa oh, ana kai rumbin. ni na bi shi ya zan sujada gare shi ban zai zan in yi jada ga abin da ka karanta da ka halitta da tabo ba ni fa ka sani ka halice ne da wuta na fi shi kaga ta maganan Allah bai da ya tsaya ya ji Allah ya tsaya ya fahimci Allah ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce Adamu ya fi saboda kaza saboda kaza ku fadi ku masa sujada sai ce shi ba zai yi ba wannan hukunci da Allah ya faɗi ba haka yake ba kaga farkon masu cewa ba haka abin yake ba sai ka yi ƙoƙari duk inda za ka yi magana ka faɗi daidai da yadda aka faɗi a littafi daga nan in ka ce ba haka ita wacce to ya ike a littafin a a matsalan ne gaba ɗaya ta ce ba haka take ba to nan fa ɗaya shin da Allah can za ku yi koko da wanda ya rubuta tsari nan kuma sai in goce ba ku da shi wa kada sabata lidaina bid dalil qati ya tabbata a wurin mu da hujja yankakkiya annal islama allazi ballagahu rasulullahi musuluncin nan da annabi ya kawo haqqu munazzalu min indillahi saukakke ne daga wurin Allah Larai ba fihi wa mu'jizatul qur'an shahidu mu'jizar qur'ani gagara koyon qur'ani <coughs> shaida ne qa'imun da'imun yashhadu bi annahu tanzilun min indillahi naga ya isa ka تسهيل صاحبه مات